yau shekara 438 daidai da sha biyar ga watan august shekara ta 2017 wannan shine kasan na 32 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na arba'una sifa min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin babban malami a musulunci a shek fadilatu shek mahmud al-misri wanda ake ma'alkunya da abu ammar wanda ake ma'alkunya da abu ammar mana roƙon allah ya ƙara tsawaita rayuwarsa ya sanya mata albarka Da ma idan ba kumanta ba a jiya man fara siffa ta biyar. daga cikin kyawawan ɗabi'u da halaye na manzan Allah shine tafrejo kurbatil ya yayi baƙin ciki da damuwar musulmi da tashin hankali da ɓacin ran da musulmi ya shiga yana daga cikin siffa ta ɗabi'ar annabi tsayuwa tsayin daka wurin abin da zai iya bayan neman taimakon Allah akan yayo musulmi wannan baƙin ciki da damuwa tasa mala ya bayyana mana cewa wa kana hadal khuluq min ajalli akhlaqin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ɗabi'a ta yaye wa ɗan uwa musulmi damuwa da baƙin ciki na daga cikin mafi girman kyawawan ɗabi'u da halaye na annabi faha huwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ga annabi da kansa yana cewa man sarrahu an yunjiyahu Allah min kurab yawmil qiyama do wanda ran shi zai so zai farin ciki akan Allah ya tsiratar da shi daga bakin cikin ranar alkiyama falyunaffis an mu'sirin kai kokarin dan daga kafa game da wanda ka ba bashi yake cikin halin kakani kai da ni yatsu yake cikin halin kunci aw ya an Koma mutum ya ƙoƙarin yafe masa ya sauke masa laifin da ke kansa ɗin gaba ɗaya man ji wannan hadisi na al'imam muslim ne a lamba hadisi na 563 kitabul Musaqat, a yau za mu tashi inda malam ya ce wafi sahihi muslim hadisi ya zo a sahihu muslim annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a manzan Allah ya ce man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabin duniya duk wanda ya yaye wa musulmi wani bakin ciki ko wata damuwa daga cikin bakin cikin rayuwar duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama to Allah zai yaye masa wani katafaren bakin ciki da damuwa daga cikin bakin ciki na ranar tashin alkiyama ma ku ji aikin da Allah zai yi akan in ka yaye damuwar wani dan uwanka musulmi kana yaye mai damuwa da bakin ciki halin da ake ciki yau wani ya fito baya da abin da zai ci yana cikin tashin hankali yana cikin bakin ciki da damuwa za ga neman fada yake da kowa saboda ya fito bai san inda zai tunkara ba bai bar abin da za a ci ba bai kuma san inda zai je ya nemo abin da za a ci a gidansa ba da haka za ga kawai faɗa yake ji da kowa bala'i da masifa ɗan abin da bai taka kara ya karya ba za a gaya mai da abin faɗa to irin wannan allah ya taimake ka yana fitowa kaga yana cikin kunci kana da wata 'yar dubu biyu ko dubu goma sai ka ce wane assalamu alaikum yin hannu sai ya ji takardu a hannunsa an gane ko to wallahi sai ga ya koma yana fara'a yana murmushi ya saki fuska do wanda zai gani a kan hanya sai ya masa sallama yana fara'a yana dariya idan ka yayo mutum bakin ciki da damuwa da tashin hankalin da yake fuskanta na wannan rayuwar ta duniya jama'a sai ka auka ciki gadan-gadan cikin tashin hankali da damuwa da ɓacin rai irin na lahira ubangiji sai ya yi makaima jama'ar musulmi kun gane ku? allah ka shiryar da mu to sai manzan allah yake cewa wa manyan yassara ala mu'sirin duk wanda ya sauƙaƙe ma mutumin da ya ba bashi an gane ko kan wanda ya shiga kunci da kakanika yi wanda dai ya dan sauƙaƙa masa yassara alaihi fi duniya wal akhirah shi mako Allah zai sauƙaƙa masa tun daga nan duniya har a je lahira Allah ka sauƙaƙa mana sai annabi ya ce wa man satara musliman wanda duk ya asirin dan uwan shi musulmi jama'a kun ji ko wanda duk ya asirin dan uwansa musulmi abin nafi shine baya da suturar da zai sa ka fahimci wannan yana cikin damuwa bayi da kayan da zai sa kwallon ya fito cikin waɗannan tsoffin kayan yake fitowa kuma sai riga sun gama mutuwa don haka yana son shiga cikin jama'a amma yanayin iya abin da Allah ya mallaka masa na sutura yana cikin damuwa to wanda duk ya suturta ya ma ɗan uwan shi musulmi sutura ko kuma wani aibi na shi da ka sani idan karfa mai asirin wannan aibin to satarahullahu fi duniya wal akhirah wanda di haka shi ma Allah sai ya sutota sa ya rufa mai asiri tun a nan duniya har zuwa lahira wallahu fi aunil abdi Allah na nan tsaye tsayin daka cikin taimakon bawa ma kana al abdu fi auna akhihi ma damar dai bawa zai yi tsayuwa tsayin daka wurin taimakon ɗan uwansa Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan jama'ar musulmi ana son mu zama masu taimakon junanmu kun dai ji abinda annabi ya ce wallahu fi aunil abdi Allah na nan tsaye tsayin daka wurin taimakon bawa ma kana abdu fi auni akhihi ma damar dai bawa zai tsayi tsayin daka wurin taimakon dan uwan shi musulmi da haka jama'a duk mai son Allah ya taimake shi ya tsayi wurin taimakon wani ɗan uwansa musulmi jama'a kun gane ku kan duk abin da ka sa gaba in dai kana tsayuwa wurin taimakon ɗan'uwanka uwanka musulmi Allah ku sai ya tsayi tsayin daka wurin kai kuma taimakonka Allah ka shiryar da mu wannan hadisin sahihi ne al'imamu muslim ya ruwaito sa lamba hadisi na 2699 a kitabun zikiri wa du'a'i wa taubati wa istighfar an gane ku Allah ka shirya da mu wannan ya sa ka ga mutanen kirki ba su da aiki sai yawan taimaka ma waɗanda suka riga su wurin fara yin imani da addu'o'i na Allah ya gafarta musu Wallazi na والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين bin iman. wannan addu'a taimakawa waɗanda suka riga mu idan mamanka ta mutu sanda kai addu'an na hadda ita kayiwa idan babanka ya rasu a in wanka ko kaninka kakanka kai wallazi na ja'u min ba'din waɗanda suka zo bayan annabi da sahabbai da waɗanda suka riga mu rasuwa ya ƙolo na mutanen arzikin da suka zo daga baya abinda suke yawan faɗi shine rabba na gafir lana Allah ka gafarta mana Wani wali na alladina sabaquna bil iman Allah ka gafarta ma 'yan uwanmu musulmi da suka rigaye mu fara imani ko da suka riga mu mutuwa suna da imani an gane ku? wala ta ji alfi fi na gillan. Allah karka sanya ƙulli. da hikidu an gane da ruku a cikin zuciyarmu na amanu ga 'yan uwanmu da ke da imani rabbana innaka ra'ufur rahim Allah kai mai tausasawa bayi ne kai mai jin kai ne da tausayi Allah ka shirya da mu mala sai ya ce fa ya laitana kai can mu nas'a fi tafrij kurbatil muslimin da za mu dage mu rika aiki tukuru wurin yayi damuwa da bakin ciki da kunci na 'yan uwanmu musulmi hatta yi farijallahu an na kura da yawon har mu ma dai mai sa'a allah ya yi mana bakin ciki ranar alkiyama jama'a duk wani bakin ciki na rayuwar duniya karami ne idan ka hada da na lahira da ma za mu rika aiki tukuru kai co da za mu rika aiki tukuru Dan yaye bakin ciki da damuwa da kunci da halin ni'yasu da kakanika yi halin nan na haƙula mu rika aiki tukuru idan muna da halin yi dan yaye damuwa da bakin ciki da tashin hankalin da 'yan uwanmu musulmi suke ciki a yau har dai mu ma mi sa'a Allah ya yaye namu bakin cikin da tashin hankalin da damuwar da wannan halin ni yasu da kakani kai na ranar alkiyama jama'a kun gane ku ɗazun na wani bawan Allah yake ce min kai watan wata ce za ta wuce ta gaishe shi sai yake ce min kai suna gaisa ya ce mala ya ce na wala yanzu duk wanda ka gani ya lalace kun gane ku sai na ce eh wani tsari ne gara lalace wannan da halin da aka tsaro don a shiga cikin shi watan ƙasan nan allah ya taimaki mutanen ta. wallahi kuna kallon gab da a karɓi gwamnatin nan akwai ɗaya daga cikin ministocin ƙasan nan a waccan gwamnatin cewa suka yi in dai aka ɗan samu lokaci nan gaba zai wahala a iya biyan ma'aikata a gwamnatin tarayya to idan gwamnatin tarayya ta kasa biyan ma'aikata ina gwamnatin jiha bare wata karamar hukuma da yanzu fa kowa bai aiki dan aikin da kaga ma'aikata na yi da yanzu babu an riga an yi wani irin tsari a ƙasar na nasa al'ummar cikinta cikin wannan masifar allah ne kada ya tsari yanzu ana tafa fitika ne kuna ji ɗazin a rediyo gwamnati tana cewa tana sa rai da fata in allah ya so ƙarshen wannan shekara an daina biyan kuɗi a asibitocin najeriya na gwamnati kuma duk wani private asibiti za a yi ƙoƙarin hana yinsa da wuraren sayar da magunguna da ake da yaƙinin din na hogen don na ƙarya ne in allah ya so suna fatan da izinin allah ƙarshen wannan shekara asibitoci da magunguna da kuɗin da ake biya sun ce suna fatan in allah ya su za a daina karɓar kuɗin mutanen najeriya a dai asibiti na gwamnati Da ma kun gane ku allah ka shirya da mu gaba ta ashirin da shida malam ya ce daga cikin siffofi na kyawawan ɗabi'un annabi hosnozan kyautata zato ga ɗan uwa musulmi jama'a kun gane ku kyautata zato ga ɗan uwa musulmi ka riƙa ma ɗan uwanka musulmi kyakkyawan zato kar ka riƙa munanta zato ga ɗan uwanka musulmi jama'a kun gane ku to kun ga tafridu kurba wannan kyakkyawan zato ga ɗan uwa watan kamar yanda kake yanda zuciyarka take in ba tunanin alheri cikinta to sai ka riƙa yawan yi wa mutane mummunan zato jama'a idan alheri ya mamaye tunanin cikin zuciyarka da wahala ka rika wa mutane mummunan zato saboda kullum ƙwariya abinda ke cikinta take bayarwa kun gane ƙwariyar ita ce zuciya idan tunanin da ke cikin zuciya ta mai kyau da na ganka sai in rika maka tunani kyakkyawa idan tunanin da ke cikin zuciya ta mummunan tunani ne tunani ne mara kyau to da na ganka irin tunanin da ke zuciya ta shi zan rika ma don haka duk wanda ya ga yi da aiki sai ma 'yan uwan shi musulmi mummunan tunani to ya san cewa dama zuciyar shi kwariyar zuciyar shi abinda ke ke cikinta kenan amma in dai kana wa 'yan uwanka musulmi tunani kyakkyawa to za ka ga tunanin ne wa irin wannan tunanin ne dama a zuciyarka jama'a kun gane duk wanda ya ce mutane sun halaka mutane sun bani sun lalace to shi ya fi su halaka shi ya fi su banuwa ya lalace an gane ku kaga yanzu da zaran mutum ya zo wurinka baka san shi ba bai san ka ba idan ka fara mai mummunan tunani to dama abin da ke zuciyarka haka ne wani na wucewa kawai ka ji kana mai mummunan tunani dama shine a zuciyar ka yi amma idan ka ji kana ma mutum kyakkyawan zato sanda ya zo wurinka dama kyakkyawan tunani ne a zuciyarka amma ba za ka riƙa mai tunani mummuna ba kana mai mummunan zato sai in ka ga abin da ya mara kyau to wannan zai taimaka wurin in kai mai tunani mara kyau dama ka gani ne amma haka kawai ka rika mai yan uwanka musulmi mummunan zato dama zuciyarka ce ba ta da kyau Allah ka shiryar da mu qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ya na amanu ya ku masu imani ijtanibu kaseeran min adh-dhann ku nisanci da yawa daga cikin zato da kuke mara kyau ga 'yan uwanku musulmi da ma kun gane ku rika mazunno mu'mini na khaira duk ɗan uwanka musulmi ka riƙa mai tunani na alheri sai Allah ce inna ba'da zanni ismon wani ɓangare na zato mummuna da kake ma 'yan uwanka musulmi babban laifi ne yin shi a wurin Allah an gane ku ƙullaha inna Allaha tawwabur rahim ku ji tsoron Allah ku tuba ‘yan kun tuba akan zato mara kyau da kuke ma ‘yan uwanku to dama Allah mai gafara ne Allah mai jin ƙai wannan aya tana hujurat aya ta watan goma sha biyu wa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ya musulmi muslimina ala husni dhann annabi na kwadaitar da musulmi akan yi ma 'yan uwansu kyakkyawan zato wayan hahum an annabi na hana musulmi gaba ɗaya game da mummunan zato ga 'yan uwansu musulmi ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan allah ya ce iyakun mazan a hirɗinku ina jan kunnanku ina gargaɗinku game da yin zato mara kyau ga 'yan uwanku musulmi a hir ina gargaɗinku ina jan kunnanku wanda duk ya ƙi ji ba fa zai ƙi gani ba ranar da zai je ya gani ba fa zai ga da kyau ba jama'a kun gane ku? Allah ka shiryar da mu fa inna zanna domin zato mara kyau ga 'yan uwanka musulmi akzabul hadith a cikin maganganu da a cikin firarraki da zuciya ke yi to shine mafi ƙarya an gane ku? Allah ka shiryar da mu kuma kun ga duk wanda ɗabi'a shi yi ma ɗan uwansa musulmi mummunan zato to ina son ku gane daba ce zuciyarsa watan fada ce ta shedan cikin zuciyarsa kuma in dai kaga kana ɗan uwanka musulmi mummunan zato to shedan ne ya samu dama a kan ya riga ya samu gindin zama a zuciyarka an gane don haka sai ka rika neman taimakon Allah game da riƙa wa 'yan uwanka musulmi mummunan zato kun annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafi matarsa safiya ta je wurinsa ta je wurin shi za ta koma ya ɗan fito ya ɗan rako ta baki haka hanya yana fitowa sai ya ɗan kama hannunta ya riƙe. suna tafiya cikin duhun dare ne sai wasu musulmi guda biyu suka hangi annabi ya riƙe mace hannun mace kawai sai suka ɗan yaka suna so su gani da kyau haka da annabi zai waigo sai suka zuba a guje sai suka shige lungu suka ɓoye ɓoye wadda za su shige shi sai annabi ya ce ala rislukuma ku tsaya ku tsaya ku tsaya sai suka tsaya sai ya ce innaha safiyatu bintu huyayyi safiya ce mata ta ba wata yar iska ba bace na kama hannunta na rike a'a mata ta ce safiya an gane ku sai suka ce a uzu billahi a uzu billahi ai mu ba muna ya ce a a abinda ya sa na gaya muku ba inda shaidan bai ratsawa cikin jinin dan adam tun daga inda zuciya ke bugo jini har ko ina na jikin dan adam ba inda shaidan bai ratsawa ina gudun kar ya jefa wani mummunan tunani a cikin zuciyarku aje lahira dalilin wannan mummunan zaton allah ya babbaka ku a wutar jahannama gara in gaya mu don kar ku je kuna zato mara kyau ku je kuna tunani mara kyau jama'a kun gane ku, allah ka shiryar da mu shi sa watan dole musulmi sai ya yi tarbiyyar kansa akan yi ma 'yan uwansa musulmi zato mai kyau idan kuma mutum ya ji ba fa zai ki gani ba ina gaya masa ran da zai gani ba a nan duniya ba ne rana wata rana ce wadda in za ka gani ba fa za ka ga da kyau ba allah ka tsare wannan hadisin na bukhari ne da muslim a bukhari kitabun nikah an gane ko lamba hadisi na dubu biyar da ɗari ɗaya da arba'in da hudu an gane ko abinda ya sa imamul bukhari ya kawo shi a kitabun nikah saboda babu abin da ake son a kauce ma mummunan zato tsakaninka da wani kamar tsakanin zaman aurenki da mijinki da ma kun gane duk da ke ɗaga wayan mijinta tana buɗewa ta ga lambobin suwaye sebin suwa suka kira suwa suka ya kira wallahi tallahi abinda ke ɗaukar ki yin haka shine mummunan zato ga mijinki ke dena idan kin iji ba za ki eh, gani ba ranar da za ki ga wani abu a wayan mijinki walla ba za ki ga da kyau ba jama'a kun gani akwai wacce za ta ga abu a wayan mijinta ko faɗi ba za ta iya yi ba ta gaya mai ba za ta iya faɗi ba amma kuma ta riga ta ga wakanta jama'a kun gane ku za ta yi ta jira bakin ciki da damuwa yana nan yana cinta ba kuma yadda ta iya saboda ya tsara zai aure an ce kai kudin sadaki an mai tek an yanke mai dubu hamsin kuma an sa sati mai zuwa za a daura aure amma ita ba ta taɓa ji ba a wayar shi kawai ta buɗe ta gani sai ya zo ɗaki kawai ga ta faɗi ana kai ta asibiti a ce hawan jini ne ita ta jawo kanta jama'a kun gane wannan tone-tonen naki dama shi je jawo ki tono zakara tone-tone sai ya tono kadda za ta yanka shi to haka nan mai bude bidiyo ko ta rika jin inda ake saving abubuwa na text message ɗinsa outbox ɗin shi da watan inbox ɗinsa kun ga mai wannan dama haram ko ba namijinki ba duk na kowa za ki rika dubawa haramun ne ba kyau an gane ku waya idan matsin tatta aka yi iya abinda malaman musulunci suka ce shine za ka iya buɗe ta ka ga waye karken kira da ya yi kawai kira shi ka ce masa wannan wayar ta faɗi ne an tsinci ta da Allah mun ga kai ne last call call la receiving da ya yi. ka yi ƙoƙari ka gaya mai ga ma'auri ka za a wuzo karɓuwa wayar shi amma wani kotsintar waya aka ya rika buɗe-buɗe kenan ya buɗe nan ya je ga inda ake aga hotuna ka je wurin bidiyo dinsa, ka je wurin odiyansa komai ka je text message dinsa, duk wani inbox abinda ke ciki da outbox dinsa, duk sai ka duba ka ji tsoron Allah ba daidai ba ne jama'a kun gane ko kuma mummunan zato ke sa ka rika yin haka amma kun san wani abu duk wacce ke wa mijinta kyakkyawan zato zai iya barin waya shi a ɗakinta kan gadanta ko a kan kujerar zai iya tafiya ya kwana biyu uku wallahi ko kiran shi aka yi a ba za ta ɗauka ba ba ruwanta an gane ku na eh eh

haka ne ai ai bari ku ji duk macen da ke ɗauka wayan miji tana duba dubi wallahi ce ta ga abin da ranta ya baci daidai ba ne ba daidai ba ne da ma kun gane wata ina ƙara gaya mu kun gane wata kudan saurara kowa ya saurara da yawan ku kuna ɗaukar in an faɗi magana a wurin karatu kamar kamar ba wani abu ne. wata za ta je ta ɗau wayar miji na yi wata shari'a tun sha ɗaya na safe akan matsalar ɗaukar waya sai bayan la'asar a nan wurin ranar wata asabar kula amma allah ya taimake ni ta gane ta yi kuskure kuma wala ba ta zuwa karatu wurin nan ba ma yan nan eriyar ba ce tana cin eriyar samaru ne amma mijin ne ya ɗauko ta ba ta san ina za su ba kawai yau nan allah ya sa ana nan makaranta hadda ina wurin lokacin shi ma ban san shi ba amma ya ce shi ya sani abin da ya sa ya kawo ta wurina ya ce a duniya ba karatun da take so ta ji a rediyo irin karatun da nake to tun da ya fahimci ta yadda da ni ɗari bisa ɗari wallahi sai ya ɗauko ta kama za ta rika shi wani yar boko ce kawai wallahi yana zuwa kuma ikon Allah ya sa aka yi sallama da na fito an muka gaisa ba ta san ba ne amma kun san wani abu can sa ɗin muka je muka zauna da ni da shi da ita amma yana gaishe ni muna sallama alaikum salam ce da Allah malam mun zo wurinka ne ce lafiya dai wai a lokacin sai ta ɗau murya ta ce a ah, ko dai malamin nan ne yake karatu a rediyo ai kwashe shi ne wallahi jama'a muka je muka zauna da su waɗanda suke karantarwa a wurin za su iya tuna rana, ko yakubu za ka tuna tun wurin sha ɗayan safe sai da muka kai har bayan la'asar kun sa abin da ya faru watan baya taba mata waya amma da ta rika duba mai waya sai shi ma ya rika mamaya ta yana daukan nata yana duba duk abin da ya gani a wayata wanda waya ce watan text message ne tema wanta ya text wani ko an mata wanda kawai ko cosmet ne ko abokin aiki ne an gane ko duk wayar da take da kalmomin da suke yi tana kuma ta aure wallahi tallahi sai ya tura ma wayar shi waɗannan abubuwa duk ba ta sani ba sai ranar abin da ya sa ma abin ya ja ke duk ya ɓoye tana ta faɗa ai ta ga kaza a waya shi ta ga kaza kuma ya ji tsoron Allah ya kawo a duba wallahi a ƙarshe kawai sai ya ce duk abin da ta faɗa mala haka duk abin da ta faɗa malam kai likita ne ba wani abu da zan ɓoye ma na san ta yarda da kai baka santa ba ba ta taɓa ganin ka ba amma Allah ya sa tana sauraron ka so ka ɗauke kanka a wurinmu mun zo da ciwo ne dukanmu kuma kai likita ne malam ba abin zan ɓoye ma tsakanin da Allah ga shi ta buɗe duk abin ni ban yi dilitin ba na san tana duba mun waya ya miƙa mata waya da yake ba ta da wayo shikenan sai ta buɗe ta ɗauko hoton wannan yarinya gashi da wando a cikin jami'a ko da kaza duk wasu hotanni ne irin lokacin yana jami'a ba fa jami'a yake ba yanzu duk irin waɗannan to yaran da ya taro da su arna do an yi karatu tare har yanzu suna mu'amala sai su rika mai text din abubuwa dosi ta turo mai shikenan duk ta ta nuna tana jin daɗi ina ce mai to gaskiya wannan a matsayin zamanka da ita na aure ba daidai ba ne ya ce di ya yadda duk aka gama tsaf duk ta bubuɗo duk wasu wasiƙu da ake mai da waɗanda yake duk ta fito da su duk aka gama karanta ya ce malam nema allah alkawari na maka alkawari ne mata alkawari wallahi tallahi ba zan kara ba amma don zatin allah malam ta kawo wayar <laughs> namiji sai allah a hankalin ta sai tashi ya ce ita ma ta kawo wayarta a duba ai sai ta kama nuku-nuku ya za ta ce ya ce na ce a yadda ya ba to kun sa wani abu wallahi tun da ta rika nuku-nuku na ta ya tashi na ce to ba ku ki da gaskiya zan gaya miki gaskiya ba ki da gaskiya sai ya ce ki kawo ya ki taƙi ke ma ki kawo a duba to ba so ki a samu daidaituwa ba ba ki so a yi sulu ni ne ma Allah alƙawari ba zan ƙara ba don waɗannan zan nuna musu ina da aure amma ke ma ki kawo taki wallahi ta sai ya ce ba matsala malam ashe ya je ya kulla wani wuri duk ya tattara abubuwan ta a wurin kawai yana karɓo waye shi da ya buɗe ya buɗe ya ce mata haka ya ƙara buɗe ya ce malam duk sanda ta ce in ji tsoron Allah zuciya ta na gaya min cewa ta dai ce mu ji tsoron Allah amma na rabu da ita ya ce ke ma ki ji tsoron Allah da ba so nake a samu daidaituwa ba ni ba zan kawo ki ba na sa abin da kike kima na sa abin da kike kuma ni ban ɗaukar waya ki in game ke ciki sai da naga kin matsa na gane kina duba min waya to daga lokacin ne ni ma na rika duba taki sai na abin da kike yi ne kike zargi na da shi ba ki da gaskiya ne sai kika rika min zargin haka don haka ashe ni ma ba ni da gaskiya ne irinki sai na ce to ku tsaya ku ji ƙur'ani dama Allah ce al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat kun gani wallahi kuna gyarawa dukan in kun ji tsoron Allah shikenan kuma ina son ku gani duk wani da zato da zaka rika wa mutum to in Allah ya so in ka matsa sai ubangiji ya jarrabe shi da yin abin saboda yadda ka matsa sai kuma ka gaga abin karara ka kama yayi saboda zaton da kake mai mummuna da haka dan zatin Allah mu daina mu 'yan uwanmu musulmi mummunan zato mu riƙa kyakkyawan zato ko dai wace ƙwarya abin da ke cikinta take bayarwa jama'a saboda yanayi za mu tsaya a nan insha Allah yana mai cewa ko a ke muslim wa muslim imam muslim ya fitar da hadisin nan shi ma a kitabul birri wasila wal ada lamba hadisi na 2563 ina mai cewa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum